a ce ne wata kotun soja na musamman da ke zama a garin maiduguri ta yanke wasu hukunce-hukunce ga wasu jami'an soja guda biyar ke hada hukuncin kisa ga wani jami'in soja da ke mukamin corporal da ake kira corporal hillary joel sakamakon kisan kai da kotun ta ce ya aikata da kona mutum da ya da wuta har lahira mai shari'ar wanda kuma ake kira president a takaice wato brigadier general olusegun adeniyi ya ce corporal hillary joel ya aikata wannan laifin ne lokacin da suka je gudanar da wani aiki a garin dambuwa inda suka shiga gidan wani mutum don gudanar da bincike suka gano bindiga da man fetur da dai wasu abubuwa a gidan wannan mutumin tare da rakiyar jami'an sibiliyan jetiya barketiya janar a ya ce wannan jami'in sojan ya aikata abin da ya aikatan ne lokacin yana kurtun soja kuma ba tare da gudanar da bincike ba inda ya ciro lata ya kunna ma wannan mutumin wuta wanda ake kira wabilawan amma ka fi sani da suna chemical wanda hakan ne ya sanadiyar mutuwar wannan mutumin. you guilty of the charge against you, sentence you, last corporal Hilary Joy to death. The court is however, this sentence is however subject to confirmation by the confirming authority as provided by section. Ya ce bayan bincike da wannan kotun ta gudanar kuma ta same ka da laifi, na haka corporal hillary Joy an yanke baka hukuncin kisa, amma har yanzu wannan hukuncin sai an samu amincewar babban harkwatar rundunar sojan kasar. This court hereby sentence you, Private Chima Daniel, as follows. Count one, 15 years imprisonment. kotun ta kuma yanke ma wani mai suna Private Daniel daurin shekaru goma sha biyar a gidan yari wanda aka zarga shi ma da laifin kisan kai a garin zabarmari da ke karamar hukumar jere a jihar Borno. An da ya zargi Cima Daniel ne da ya kisan kai ga wani yaro da ake kira Yakubu Isa inda ya dinga azabta da shi ya kuma dinga yi masa bulala sannan ya amfani da barkono ya dinga shafa masa inda ya dinga yi masa bulalar bisa zargin cewa ya sace masa wayar talaho wanda hakan ne ma ya sanadiyar mutuwar wannan yaron dan shekaru goma sha uku da haihuwa. This sentence you, Corporal Aliu Haidu, as follows. You are reduced to private. kotun ta kuma rage wa wani da ake kira aliyu audu makaminsa daga matsayin corporal zuwa kurtun soja sakamakon cin zarafin wasu yara da ya guda uku da aka ci ya dinga lakaɗa masu dukan tsiya wanda kuma suka ce ya sa a ma tsarin dokokin ƙasar nan musamman ma wannan lokaci da ake yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram waɗannan yara dai sun haɗa da yakubu isa da babale mustapha da kuma sani mustapha dukkaninsu mazauna ƙauyen zabarmari na karamar hukumar jere da ke jihar borno this court hereby sentence you to Basani Ogunje as follows count one five years imprisonment count two two years imprisonment both sentences are to run concurrently kotu ta kuma yanke ma wani mai mukamin corporal da ake kira sunday oguje shekaru biyar da kuma shekaru biyu a gidan yari wadda dukkaninsu za su tafi lokaci guda an da ya zargi corporal sunday oguje ne da kokarin karkata hasashe 641 mallakar sojan najeriya da kuma satar wayar hannu na wani soja da ake kira iphone wanda aka ce an gano wannan hasashen ne lokacin da yake kokarin tafiya garin gida wato a jihar benue sai aka gano cewa akwai wata wayar hannu mallakar ali felix ta bata sannan aka shiga binciken wannan wayar hannun sai aka gano wannan wayar a cikin jakan nasa aka kuma gano waɗannan sashe 641 ya ce kuma sun gano cewa yana ƙoƙarin tafiya da sashen ne don hakan ya saba ma dokan aikin soja kotun ta kuma rage yawa wani mai mukamin sajin da ake kira falangar samuel mukami a matsayinsa na saje zuwa last corporal sakamakon laifin da aka ce ya aikata na gudu daga filin daga lokacin da aka tura su yaƙi a garin kareto da ke karamar hukumar mobar da aka ce kuma ya arce ne ya yi tafiyarsa zuwa wajen kawunsa a garin gombe wanda ya shafe kwana arba'in da uku kotun ta kuma zargi balanga samuel din da watsar da makaman da aka bashi a lokacin da suke yaƙi da yan kungiyar boko haram din wanda kotun ta ce daga bisani an gano waɗannan makamin har da ma da ke hannunsa don haka aka rage masa mukami daga matsayin saje zuwa mukamin last corporal a kuma zargi na biyu aka sake rage masa mukami zuwa kurtun soja wanda wannan hukunci ya tashi a kansa a matsayin kurtun soja sai wannan kotun ta umarci a saki balanga samuel da kuma audu aliyu a dukkanin su aka rage musu mukami da cewa su je su ci gaba da su na soja sai lokacin da babban herkwatan sojan kasar ta amince da wannan hukunci da ma sauran hukunce-hukuncen da aka kaddamar na kisan kai da kuma waɗanda aka yankewa hukuncin zama a gidan yari haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya